الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin 29 ga watan biyar shekara ta 1440 daidai hijiriya wanda ya dace da hudu ga watan biyu shekara ta 2019 miladiya muna darasi na ɗaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan sura mai albarka suratu taha wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh jafar mahmud adam rahimahullah da yake sabuwar gandu yau insha Allah ta'ala za mu fara ne da wata sura da ake ce da ita suratu taha suratu taha sura ce makkiya ma'ana 'yar makka a jerin lissafinta a sauka daga sama tana bayan suratu maryam ne ma'ana sai da aka saukar da suratu maryam aka saukar da suratu tsaha ana ce da ita kuma suratul kalim mai kuma suratul taha suratul kalim ayoyinta tana da aya aya aya aya ɗari da arba'in a lissafin mutanen sham a lissafin mutanen kufa kuma tana da aya aya aya 135 dama ana samun babbancin lissafin ayoyi tsakanin mutanen kufa da mutanen sham akwai mutanen hijaz su ma suna da nasu lissafin suka ce tana da aya 134 إمام القرطبي يتي سورة طه مكية في قول الجميع ير مكة تي أبس زنشان قباء دينا مالمي كما وتفائدة ita suratu taha dinnan Allah ya saukar da ita kafin Umar ya musulunta sai da ta sauka sai Umar ya musulunta Allah ya da shi don haka ne ma dalilin haka shine wata rana ana zargin mijin yar uwarsa ya musulunta sai aka kawo masa labari cewa yar uwarka da mijinta ai sun musulunta kana nan maka kana ta fada da musulunci a lokacin Umar bai musulunta ba yana fada da musulunci sun hana a fito a yi kiran sallah a makka sahabbai suna ɓoye ba sa iya fitowa musulunci a ɓoye ake yinsa umar lokacin su ne manya-manyan kafirai a makka aka zo aka ce to kai nan kana nan kana ta haka ga yar uwarka ma danginka ta musulunta mijinta ya musulunta kaji kaji kaji kaji kenan wannan yana nuna mana yar uwar umar ta riga shi musulunta sai ya ce a ina suke aka ce ka je gidansu ka tarar da su haka sayyidina umar ya kama hanya ya tafi yana rataye da takwabinsa zai je ya ɗau mataki a kansu yana shiga ya je tarar da wani mutum ana ce da shi khabbab yana shiga gidan sai ya ji ana karanta taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula ar-rahman 'ala al-arshi istawa kawai umar ya ji ana karanta wannan ya ce me nake ji a nan ya ce wani rugugi nake ji a nan da hayaniya ƙur'ani fa ake karanta aka ce ƙur'ani ne ake karantawa abin fa da doke-doke don sai da ya kai duka wa shi mijin 'yar uwar tasa ita ‘yar uwar ta sa hannu ta kare ita ma ya ba ta mari ya ce a bashi ƙur'anin ku bani ta ce ba za mu baka ba li'anna kamru'un najis ba za mu baka ba saboda kai mutum ne najisa ne kai to lokacin da suke wannan karatun umar ya je yana musu wannan suratu ɗaha suke karantawa kenan kaga wannan yana nuna an riga saukar da suratu daha sannan umar sai musulunta akwai wasu bayanan za su biyo baya insha Allah an buɗe suran nan da yi wa annabi magana farkon abin da aka fara buɗe surar da yi wa annabi ne magana sallallahu alaihi wasallam da bayanin aikin da annabi zai yi a duniya da bayanin ɗaukakar matsayin alkur'ani mai girma wanda ubangijin da yake ubangijin sammai ne da ƙasa ya saukar da wannan alkur'ani da abin da ke tsakaninsu da ma abin da yake ƙarƙashin ƙasa wa mata hatar tsara sai Allah ce taha a anzalna alaika alkur'ana litashqa yanzu ma an zalla alaikal ƙur'ana ɗinnan wa ake nufi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kenan suratu taha an fara ta ne da yin magana ga annabi sallallahu Alaihi wasallam sannan surar insha Allah ta'ala idan mun shiga ciki an yi bayanin ƙisar annabi Musa ina so ku rinka tunowa tun da muka fara karatun tafsirin nan kowace sura muka zo sai ku ji an ce akwai labarin annabi Musa to in an tambaye ka wani annabi ne aka fi yawan ambatansa a cikin alkur'ani da yawa kissarsa da tarihin shi ne annabi Musa me hikimar saboda shi ne ya fi kowa gwagwarmaya da wahala kuma su waye mutanensa yahudawa wanda yau su su fi wahal da mu a duniya to za mu yi kisar annabi Musa a cikin wannan sura ɗin bitafsil ta fara yin bayani da kiran da Allah ya yi wa shi annabi Musa da kuma zaɓensa da Allah ya yi a kan dakon annabta da manzanci ta kuma yi bayani akan nauyin da Allah ya ɗora masa ta yadda Allah ya ɗora masa nauyi ya ce tafi wajen fir'auna za mu yi bayani akan yaya Musa ya ƙare da ya je wajen fir'auna idhab ila fir'auna innahu tagha قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا innaka kunta bina basira qala qad utita sulaka ya musa duka cikin wannan surar ne insha Allah sannan surar ta yi mana hikaya irin abin da ya gudana tsakanin annabi Musa da Fir'auna a lokacin da suka hadu an yi munaqashat an yi mujadala an yi ta jayayya annabi Musa ya faɗa Fir'auna shi ma ya faɗa sannan surat kuma du ta daɗe mana bayanin abin da ya faru tsakanin annabi Musa da waɗannan matsafa akwai wasu matsafa da ya gamu da su iyayen masu tsafin duniyar nan kenan wanda fir'auna ya tattara su a gidansa don su haɗu su yaƙi annabi musa da tsafinsu allah ya karya su ya ba wa annabinsa nasara kuma haka lamarin yake yanzu masu tsafi suna tsafi maƙiya allah suna ƙulle-ƙulle suna fitina dan su cutar da bayan Allah amma duk wanda ya rike Allah to shi yake da nasara dazu din nan ake bani labarin wani bawan Allah mutumin kirki malam Allah ya rufa mai asiri amma mutanen da yake tare da su ba su yadda me Allah ya rufa mai asiri ba yau haka ake rayuwa in Allah ya rufa mai asiri ana so a ga ka tozarta mutane ba sa so ka samu rufin asiri ba a so a ga kana saka riga mai kyau ba a so a ga kana gina gida mai kyau ba a so a ga kana cin abinci mai kyau ba a so a ga kana harka kana hada-hada wai dai kowa so ake a gan shi a ƙar don haka wani ba zai iya zama ba dole sai dai ya je ya yi kulle-kulle ya je ya yi sihiri ya yi tsafi ya wulaƙantar da kai wannan bawan allah shi ba ɗan siyasa ba shi ba ɗan kaza ba shi ba ɗan kaza ba aka je aka kulla bala'i suka je suka yi mai sihiri malam babban mutum da iyalinsa dole malam sai da komai nasa ilalace hauka ta same shi tuburan aka raba shi da iyalinsa aka zo aka ce toke da mahaukaci zaki zauna ya haukace to ya fitar daga hayyacinsa ya fara abubuwa irin na marasa hankali da ku yana cikin rufin asiri an rike shi gam yanzu tun da ya shiga cikin masifa aka raba shi da iyalinsa ‘ya'yansa aka ɗauke su aka rarraba su wajen wasu shikenan kuma bai mutu ba yana raye tarihinsa shine Allah ya masa rufin asiri wasu ba sa so to shi yasa kullum muke faɗa muna maimaitawa ku riƙe zikiri ku riƙe azkar azkarus sabahi wal masa' karkare na kanka wallahi dan babur din nan da kake hawa wani baya so Allah kuwa musamman an ga kana koshi so ake a ganka a wulakance a galbane a gigice a rude a firgice baka da nutsuwa to wannan sai hankalin su ya kwanta su yi bacci saboda kana cikin wahala so dole sai ka yi addu'a dole sai ka roki Allah ko kasuwa kake nema Allah baka in in Allah baka rufin asiri akan kasuwar wani baya so ni na sani na san mutane da yawa da aka haukata su saboda dalilin Allah ba su jari mai karfi jarin ne ba a so su samu da haka aka haukata su ta dalilin sihiri wannan kuma nan za ku gane illar boka yadda suke zaune a cikinmu mun sha faɗa muna maimaitawa boka boka boka masifa ne boka bala'i ne boka a cikin al'umma sharri ne mutum ya tsaya da sunan malinta yana tsafi da sunan malinta yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza hazi musiba wallahi wannan bala'i ne suna cin kudin al'umma su wulakanta al'umma idan wata tana so ta raba wani da mijinta sai ta je wajen boka idan ana so a raba wani da kasuwarsa sai a je wajen boka idan ana so a raba wani da jarinsa sai a je wajen boka in ana so kaza kaza kaza wata mata tana gaya mun take cewa malam tun da na yi aure aka hana ni kwanciyar hankali da ni- da mai gidana mai gidanta mai dan maiko ne mai dan dama dama ta ce wallahi iya tashin hankalinta dare yayi ba ta iya bacci yanda ta ga rana haka take ganin dare idan ta shiga ɗakin mijinta sai ta rinka jin ihu sai ta rinka jin ƙara ta ce ba za ta iya ba ya biyo ta ya ce yi haƙuri hajiya ta ce ba za ta iya ba sai dai ta tafi ɗakinta in ta je ɗakin nata idan ya biyo ta baccin rabi da rabi baya yiwa ta firgita hankalinta ya tashi a turo ta daga kan gado shi ma a rikito shi ta ce sai dai mu shimfiɗa sallaya a ƙasa mu kwanta malam ta ce na ɗebi shekaru akan wannan na ce daga ƙarshe malam na ce ya sauwaƙa mun tunda na lura ba a so mu zauna ne da shi ta ce in ta koma gidan iyayenta ta fi kowa lafiya wallahi tashin hankalinta lokacin da take ɗakin mai gidanta idan ya fita ya bar gidan sai kiga- sai kaga komai ya daidaita yana dawowa sai gaba ya rinka faduwa sai firgita wallahi malam duk sharrin bokaye ne wani wallahi sharrin malam kudin da za a bashi bai fa bashi dubu uku da ɗari biyar ba sai ya yanka wannan tsiyar Allah ya sawaƙi ya sa manzan Allah ya ce duk wanda ya je gidan boka sallarsa ta kwana arba'in babu kwana arba'in za ka yi ta sallah wallahi babu amma yau fa ku sani cewa ba a cin kujerar siyasa sai da su kasuwa mutane ba su yarda za su samu alheri su samu ciniki a kasuwa ba sai sun yi mu'amala da bokaye wani dan uwa yake gaya mu ya je shagon wani ya tarar da a cikin shagonsa a kasuwa roba roba roba irin ta faro faro suwan wata suwan wata dinnan sun fi ɗari nawa gabaki ɗaya fitsari ne a cikinsu eh ya ya kai ce banza an ce maka kasuwar a haka ake samunta ai san yi aiki ya samu wani lungu gaba daya tsutsotsi ne da wannan roba ta kumbura ta cika da fitsari yana ta tsutsa an ki a fasa shi an ki a jefar me ya faru malaminsa ne boka ya ce masa in yana son kasuwarsa ta dawwama to kullum idan ya je aljaninsa ya gaya masa ya tsula fitsari a roga- a robar faro ko tsawon wata ya ɗaure ya aji ya jefar kawai iya zaman wannan robobi iya cinikinsa da ci gabansa wallahi malam ina gaya maka wanda ya ga wannan abun ne a zahiri yake gaya mu yace akwai wanda rami yake yi shi kuma jini yake zuba a ciki rami ne a shago tayil aka sa masa ake dorawa slab shi kuma sai a je a yanko wasu dabbobi ta ƙeya-ƙeya sai a tari jinin a roba sai a zo a buɗe sai a tsiyaya a zuba aljanu ne suke zuwa suna shan jinin shi kuma da shi za a samu waraka da wanda ba ake sa su sha jinin ai da wanda shi kuma jinin za su sha bari in gaya muku wallahi wallahi ta a cikin shagunan kasuwannin nan akwai matsafa tsafi guraye layu tone-tone binne-binne akwai wani wanda dama an ma gane shi ma shi haka ma yake kowa sai ya riga shi tafiya saboda idan an fuffuta a kasuwar gabaɗe kowa ya rufe ya tafi to shi nasu yana nan to bayan an tashi daga kasuwar shi kuma anan yake surkullansa da bokayen suka ce za mu yi magana akan matsafa bari in tsawaita bayani ba zan yi magana in Allah ya sa da dare da lafiya za yi magana akan tsafi sihiri kashe-kashensa rabe-rabensa da irin yadda matsafa suke yi insha Allah Allah ya tsare mu da sharrinsu don albarkacin fatiha ko ko bai halatta ba mala ala ba da hakuri ban san kana nan ba mala Allah ya rufa mana asiri a cikin sura an tattauna akan matsafa da irin yadda annabi Musa ya ta fafatawa da su kuma Allah ya bashi nasara ya raba su da fir'auna ya ɗora su akan tauhidi lan nu'siraka ala ma ja'ana min albayyinati والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا في أكرشيس كتيمي إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى دون مجانا مطافاني da suka yi imani sannan sura ta yi bayani akan abin da banu isra'ila suka aikata lokacin da annabi musa ya tafi ya basu kuma ta mana bayani akan kisan wani da ake ce da shi samiri shi ma za mu zo mu tattauna akan waye samiri da ya batar da waɗannan mutane ya sa su suka yi ta bautar ɗan maraƙi bayan annabi musa ya tafi ganawa da ubangijinsa yaya musa ya dawo ya same su yana cikin fushi da ɓacin rai ya zo ya ainihin wato rugurguje wannan ɗan maraƙi ya ƙone shi ya jefa shi a cikin ruwa إنما يشهد إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما دام تتونا أكم وانا إن شاء الله sannan sura bayan ta yi bayani dalla-dalla dangane da kisa annabi Musa sai kuma ta kawo bayani akan menene aikin alkur'ani a cikin al'umma meye amfanin qur'ani a cikin al'umma sannan kuma surar ta yi bayani akan halin tashin alkiyama Allah ka rufa mana asiri da kuma mummunar makoma da Allah ya tanadar wa kafirai da kuma kyakkyawan makoma da Allah ya tanadar wa muminai wa anatil wujuhu lil hayy al qayyum wa qad khaba man hamala zulma wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma sannan a cikin surar a ƙarshe ta yi bayanin ƙisar annabi adamu ta yi bayanin yaya mala'iku suka yi masa sujjada ta yi bayanin shi kuma yaya annabi adam ɗin ya zo ya manta da umarnin da Allah ya masa sannan kuma ta yi bayani akan tuban da ya yi akan laifin da ya yi wa Allahnsa sannan kuma da irin yadda Allah ya karɓi wannan tuba bayan shaidan ya sa masa wasu wasi a cikin zuciyarsa ta nuna mana babanmu ma annabi adam shedan ya yi tasiri a kansa bayan taimakon wanda taimakon Allah da ya samu to ya ina gabo Allah ce wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba fa qulna ya adamu inna hadha عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى دو أتكي زامو دو مكرنتا سورة تاريفي بياني دو يو أن محمد صلى الله عليه وسلم أمرني دي يي حقوري da kuma ya yawaita zikirin Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ta nuna wa manzan Allah kada ya yi kwaɗayin duniya kada ya sa ransa a harkar duniya mai ƙarewa ce ba ta da tabbas kuma surar ta umarce shi ya rinka umartan iyalinsa su rinka sallah har annabi an ce ya umarci iyalansa su rinka sallah sannan kuma ta yi raddi surar duk a ƙarshenta a kan abubuwan da mushrikai su yawa sannan kuma ta nuna musu cewa suna da mummunan ƙarshe in suka ci gaba da rayuwa akan wannan bata kul kul kullun mutarabbisun fatarabbasu Allah ya ce فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى wannan shine a takaice samari na abinda suratu taha take dauke da shi wanda zamu zo in Allah ya bamu rai da lafiya zamu bibishe su daya bayan daya dan haka zamu samu kisoshi masu tarin yawa a ciki da kuma bayani akan waɗannan abubuwa masu muhimmanci da Allah madaukakin sarki yayi mana gata da ambatansu a cikin wannan sura Allah ya sa muna da rabon fara ta da ƙari ta Allah kuma ya ba mu ikon fassara ta a daidai Allah kuma ya raba mu da son zuciya ko kuskure Allah ramma sai gare ka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم haka بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى na'am الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى na'am الله لا إله إلا هو na'am له الأسماء الحسنى na'am Allah madaukin sarki ya bude wannan suran da wani lafazi na taha wannan lafazi malamai sun yi ta maganganu akan me ake nufi da shi to amma dai abu na farko da nake so ku gane yana daga cikin wasu harfa da ake ce da su al-huruful muqatta'a al-huruful muqatta'a sune alif lam mim alif lam ra kaf ha ya ayn sad nun ha mim qaf waɗannan duk wato fawatihu suwar ake ce da su da su aka bubbuɗe surori babu wani guda ɗaya da yake cikin tsakiyar sura idan Allah zai buɗe sura ne cikin mu'ujiza irin ta alkur'ani sai ya jeho lafazin an yi ta fama akan meye ake nufi da waɗannan kowane malami cikin malamai na tafsiri sun yi ta bayanai dangane da ma'anar waɗannan lafuza daga ƙarshe dai malamai suke cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika wasu lafuza ne da Allah ya kawo su don ya nuna gajiyawar dan adam bai isa ba Allah ya fi shi shi ya fi kowa sanin menene ma'anarsu ba wai ba a san ma'anarsu ba an yi ta ƙoƙarin faɗan ma'anar amma Allah ya keɓanci kansa da sanin haƙiƙanin ma'anan waɗannan lafuza ɗin haka manzon Allah ya karantar da su haka Allah ya saukan masa shi ma da zai gaya wa sahabbai sai ce musu taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa amma ba laifi dan in kore muku kishirwa na gaya muku wasu kaɗan daga cikin abubuwan da malaman musulunci suka yi ta bayani dangane da ma'anar waɗannan lafuza ɗin waɗanda kuma insha Allah za mu kawo muku waɗanda su suke kusa-kusa da da daidai um, waɗannan dai harufa sun zo a cikin wasu surorin ba wannan suratu ta haɗin ba Allah ya kawo su ne ala sabilil iqazi wat tanbih farkar da mutane da musu faɗakarwa wat ta'jiz da nuna gajiyawa su cewa wallahi ba ku isa ba Allah ya fi ku ba wanda ya sai kawo irin alkur'ani musamman ga waɗanda suke ainihin wato i'tiradi suke musu alkur'anin nan suna cewa magana wani ne masu cewa wai ai annabi ne kawai yake zama yayi kwance-kwance kawai ya zo ya kawo waɗannan wato ayoyi da wannan surori kuma waɗannan lafuza ɗin ko harufan mu'jiza ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama addallatu ala sidqihi mu'jiza da suke nuni akan gaskiyar shi annabi dangane da abin da yake isarwa daga ubangijinsa magana ta farko wasu suka ce kalmar taha din nan daidai take da ya rajul kalmar taha daidai take da me ya rajul mana ya kai wannan mutum dan an samu a cikin yare na luga na wasu larabawa yan suka ce taha suna nufin ya kai wannan mutum to kawai sai suka ɗauka suka ce a to tunda larabawa suna cewa taha suna nufin ya kai wannan mutum kenan anan ana nufin ya kai wannan mutum ya kai wannan annabin kenan Allah ya bude da ambatan ya kai wannan annabi wasu suka ce a ai suna ne ma daga cikin sunannakin annabi ana ce da shi taha shi ne za ku ji waɗancan suna cewa taha wasu suna cewa sunan annabi ne ɗaha amma gaskiya bai tabbata ba kamar yadda malamai suke faɗa bai tabbata ba cewa manzon Allah sunansa ɗaha ne wannan bai tabbata ba ko kuma suna ne na surar wasu ce a sunan surar ce kawai Allah ya buɗe da ita kawai akwai wasu maganganun waɗanda ba ba waɗannan ba wanda malamai ainihin wato suka yi ta faɗa imam ibn kasir shi ma da ya zo a tafsirinsa ta haɗin sai ce bi ma'ana ya rajul ya kai wannan bawan Allah ya kai wannan mutum to amma kullum abin da ake faɗa shine mu takaitu da abin da ya tabbata ko abin da da yawa cikin malamai suka faɗa na cewa Allah dai shi fi kowa keɓantan kansa da ilimi dangane da ma'anar waɗannan harufa da wasu suka ce komi yana da sirri komai yana da sirri sirrin alkur'ani shi ne waɗannan harufa ba shi kenan ba kawai Allah ce ma an zalna alaikal ƙur'ana litashka ba mu saukar maka da wannan alkur'ani ba ya kai wannan annabi don ya gajiyar da kai ka wahal da kanka shine litashqa litat'ab litashqa litat'ab dan ka gajiya dan ka wahala mu ban saukan maka wannan alqur'ani ba dan ka shiga wannan yanayi dan kuma ka fada cikin damuwa saboda mushrikai sun ƙaryata ka ka faɗi ƙur'ani sun ƙaryata ka to mu ba mu saukan maka da wannan alƙur'ani don ka shiga wannan damuwar ba illa tazkiratan liman yakhsha face kawai faɗakarwa ne wa'azi ne liman yakhsha ga wanda yake jin tsoron Allah shine kadai ma'anar wannan saukan maka da alƙur'ani ne kenan wannan aya in kun lura surar gabaɗayanta ta fara ne da rarrashin annabi abin da ya faru mushirkai ne suka zo suka zage shi suka ƙaryata shi suka ce wannan ƙur'anin ƙarya ne tatsuniya ma ta fi shi ya shiga damuwa sai Allah ya ce taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ba mu saukan maka da wannan alkur'anin ba fa don ka fada cikin gajiya don gane da jidali da kafirai ko ka shiga cikin kunci don ashaka'u a lugar larabci ashaka yana zuwa da ma'anar atta'ab wal'ana atta'ab wal'ana to ba mu saukan maka don ka fada cikin atta'ab da ka fada cikin al'ana ba shi sa wata ayar Allah ya yi bayanin damuwar da annabin yake shiga saboda ana karyata alkur'ani ya ce fala'allaka bakhi'un nafsaka ala azarihim illam yu'minu bi hadha alhadisi asafa kamar ka kashe kanka kamar ka kashe kanka shine bakhi'un nafsaka bayan sun karyata wannan alkur'ani illam yu'minu bi hadha alhadisi wasu imani da wannan zance ba kana cikin asafan damuwa ka yi haƙuri imamu katada ya ce ai ma'anasa ma an zalna alaika alƙur'ana litashka wallahi ma ja'alahu shaqa'an wallahu ma ja'alahu shaqa Allah bai sanya shi ya zamanto wato wahala da kunci a gare ka ba bal lakin ja'alahu rahmatan wa nuran wa dalilan ila aljanna Allah ya sanya shi ya zamanto wato tausayi ne da haske kuma da hanya ce da za ta kai ka gidan aljanna karka damu dan ba su yi imani da wannan ainihin wato alkur'ani ba wasu malaman suka faɗa cewa abinda kawai yake kanka an saukan maka ne don ka rabauta da shi kuma ka isar da ayoyinsa faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya butulce ya kafirce fa anta alayka albalag wa nahnu alaina alhisab kai kadai abin da ke kanka kai wa'azi mu kuma abin da yake kanmu mu musu hisabi in sun kareta daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin cewa ma'anar aya shine an yi hani ne dangane da wuce gona da iri da tsananta wa kai a cikin ibada wannan fassara ta biyu kenan kun gane ta farko to fassara ta biyu shine ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana ne akan kar ya tsananta wa kansa wajen tsuntata wa kanshi wajen ibada dalili kuwa shine an ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana qiyamul laili yana sallah ta dare ya dade ya dade ya dade ya dade yana ta zuba qur'ani bari in gaya muku sirri yan uwana masu karatun qur'ani masu hadda qur'ani wanda duk yake son qur'anin sa ya zauna masa wanda duk yake son qur'ani ya zauna masa to ya rinka sallah da daddare da shi wallahi tilawar ka za ta zauna gau ko baka haddace shi da kyau ba dauki qur'anin kana dubawa kana bibiya kai izu ɗaya a tsaye kai ruku'i kai addu'a kai addu'a ka ce Allah ka tsare min karatun nan ka daɗa tasowa ka daɗa izu ɗaya a tsaye wannan mai sauƙi kenan duk raka'a ɗaya izu ɗaya kana karatu mai kyau cikin nutsuwa in ka ga dama ka samu izu biyar kai raka'a biyar da su idan da sauran lokaci da ɗame mai taso in ka tashi wata raka'ar ka tsaya a biyar ɗin kaɗai ka daɗa maimaitawa ƙur'ani yana zama a ƙwaƙwalwar mutum da bakin mutum saboda yawan maimaitawa hadda ƙur'ani ana masa hadda kala uku ne wannan a taƙaice na gaya muku akwai haddar da ake masa ta kallo a ido tsabar kallonsa kawai ko ka rufe idanka za ka rinka ganin ayoyin kawai ko baka karanta ba kawai tsabar yawan kallo in ka rufe idan ka zaka rinka gano ayoyin ta yadda zaka iya cewa ayar kaza a tsakiyar shafi take ayar kaza a ƙarshen shafi take ayar kaza a farkon shafi kana budewa ka san cewa aya kaza ce wannan hadda ka masa ta tsabar kallo akwai hadda ta kwakwalwa kwakwalwa ce ta wato ayoyin ne suka mammanne a cikin kwakwalwar ta yadda ko farkawa daga bacci kai ka kada kanka haka ka ce bismillahir rahmanir rahim qala fama khatubukum ayyuhal mursaluna za ta ta zuwa gaba daya me yake kawo wannan tsabar yawan karanta shi kwakwalwar ta rike akwai haddar da ake yi na amin bakin ne yake sabawa bakin tsabar yawan karantawa bakin da an zo kawai ɗauka yake yi akwai lokacin da wallahi kwakwalwar sai ta manta bakin sai kawo warai kuwa ka je ka manta kana dawowa kawai da ka sake numfashi ka sake karatun yiwu kana kawa sai ga bakin ya wuce maka da shi kawai me yake kawo nan tsabar yawan maimaitawa an tambaye imam bukhari aka ce shi wai kai me yasa ka haddace ya akai kai bala'in haddar hadisai ne da kai dan wata ran ne yake ce daliban sai ce hafiztu alf alf hadith wallahi na haddace hadisi miliyan aka ce ta yaya ya ce bi mudawamatin nazar yawan kallon littafin da kallon hadisan yawan duba su kullum yana dubawa kullum yana dubawa so duk wanda kaga ya haddace abu to ya sha wahala a kansa shi sa ina tausayin ɗalibai wai mutum yana son yana hadda alkurani yana wasa wallahi kaka yi da kanka ka yi haddar da idan ka yi caccafa ne ba zai zubar da ita ba ƙwarai kuwa ka yi haddar da idan ka yi ta yajin aiki da rashin albashi ba zai sa ta zube ba rudanin rayuwa shige da fice wallahi tallahi wani lokacin rudin rayuwa malam in ka buga ka buga sai ka share sati biyu ma ko izu ɗaya baka iya karantawa ba to ka yi haddada in wannan yanayin ya riske ka da ka nemi kayanka zai dawo ka Allah ji kan Sheikh Abdurrahman Huzaifi malami ne a jami'ar musulunci a Madina sannan babban limami a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu haka wata rana ya zuwa aji yana kulliyatul qur'ani yana karatu yana bawa dalibai qur'ani qira'at qira'a kaza an ce kaza qira'a kaza an ce kaza qira'a kaza an ce kaza yana jawowa ayan nan yana karantawa sai wani dalibi mai sabuwar hadda sai ya masa gyara sai malamin ya yi shiru ya ji ya dawo ya maimaita abin da ya faɗa sai ɗalibin na ya daɗa masa gyara aka shiru irin wurare ne irin mutashabihat masu kama da juna kasan ana gane ƙarfin haddar mutum da lafiyar haddar mutum idan ya zo wuri mai kama da juna ya share wurin ya wuce bai tsallaka ya shiga can ba wani lokacin in rikici ya yi rikici abu ya je ya dawo rayuwa ta kai abin da ta kai wallahi tallahi inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra kewaye za ka yi wani limami ya yi haka ya ce fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra suka ce inna ma'al usri ya ce fa inna ma'al usri yusra ya kasa gane wanne ne a farkon wanne ne a ƙarshe kaga fawon din ce kawai zai dora inna ma'al usri yusra ne farko a'a fa inna ma'al usri yusra ne to hadda in ka daka ta da ku to mutum bai zai waiwaici wannan ba shi yasa malamai sun ta rubutu duk ayoyi masu kama da juna su ce sura kaza an ce kaza sura kaza an ce kaza to shi malam da ya zo yaro ya kai ya kawo sai ce ku duba ƙur'anin aka ɗauko ƙura'anin aka duba duba mahaddata ne an kulletul ƙura'an mahaddacin ƙura'ani ne aka duba aka ga kamar yadda malamin nan ya karanta haka yake malam suhu zai fi ba su ne in an yi ƙura'anin ma an buga shi a kwamfuta ba za a ba su a ce ku je ku duba an da gyara ku gyara duk waɗannan ƙura'anin sai da suka bi ta hannun suka duba su yace atazannuna anni aqta akhta fil qur'ani hakaza yake gaya ɗaliban ransa ya ɓaci ya ce kuna tsammanin haka kawai zan yi kuskure a cikin alƙur'ani malam in ban da wanda ya isa ba mutum ya faɗi wannan ya ce yana kuskure a cikin alƙur'ani amma ba haka kawai ba kuma gaskiya ne abin da ya faɗa yanzu da tsufa ya same shi kuma yana yin kuskuren haka yake daurewa sallar tarawihi ta hajjud ɗin nan sai an yi da shi amma yana wahala saboda ya tsufa ba farfara ba bakin gemu ko ɗaya a fuskarsa an gaji amma dole a haka sai ya ɗauko ƙur'anin sai ya yi ga tsufa ga gajiya ƙwaƙwalwar ita kanta ta gaji malam ko inji ne ka saya a gidanka ya shekara arba'in fa yana aiki kullum inji kaga na bature ne ana iya masa gyara ana canjin safaya fat yanzu mu ƙwaƙwalwarmu da injinan jikinmu ana canjin safaya fat injin da yake markada abinci a cikin kafa shekarar sa 40 fa yanzu yana markadawa ba a taba mai canjin sa faya fat ba ba a mai jiyan bakin mai fa kwakwalwar nan ta kafa aiki take kullun kwakwalwa aiki an ce tafi kwamfuta aiki dubi kwamfuta ita kanta in ka sa kunnen ka ya kake ji tana yiwu kwakwalwa fa kullum kullun aiki take kullun aiki take yau shekarar ka 40 yau shekarar ka 50 yau shekarar ka 70 kullun aiki take ba a taba zuwa aka bare wani abu aka ciro aka canja sabo ba kai ai tana kokari ah kai kana cewa gaskiya gaskiya ne mana dama Allah kai mana afuwa to shine wasu ke cewa manzo Allah yana tashi ta karatun alkur'ani da daddare daman na kawo mana wannan kisan ne saboda mahallu shahid annabi yana karatun qur'ani da daddare kuma yana da kyau mu raya gidajenmu da dakunan mu da yin qiyamul laili dan mutumin kirki ya rinka tashi yana raya dakin sa da sallah Allah zai raba ka da miyagun aljanu kuma zai saukan maka da albarka da alheri a dakin ka wadala ya tashi ya sallah ya sallah ya sallah hatta tawarramat qadama har sai diddigen sa ya kumbura har sai ya fara furzar da ruwa kafar ta kumbura saboda an yi bakara an sauke an shiga ali imran an sauke an yi nisa'i an sauke duk a tsayuwa daya ka gwada imanin ka wata ranka ce bari ka sauke suratul bakara a tsaye ka dan jarraba ka sha mamaki izu biyar kana tsaye to da Allah ya ga haka shine sai saukan masa da taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha ba mu saukan maka da wannan alqur'ani dan ka gajiyar da kanka ba kana sallah da dalili kar ka jefa kanka cikin gajiya kar ka jefa kanka cikin kunci la tuziqaha alwan almashaqqati watta'abi kar ka dandana wa ranka launi launi na kuntatawa da gajiya fa inna allaha yuridu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra وما جعل عليكم في الدين من حرج wannan shine ma'anar wannan aya kuma shine dalilin saukan wannan aya a fasara ta biyu fasara ta uku ko bayani na uku wasu malaman suka ce a'a ita ayan nan fa an kawo ta ne don radde wa mushrikai a me da martani wa mushrikai waɗanda suke cewa ma anzala wato hadal qur'an ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa liyashqa ai wannan alqur'anin ma ba a saukar da shi akan annabi muhammadu ba illa dan a kuntata masa a jefa shi cikin gajiya a jefa shi cikin wahala wannan kafirai suke faɗa to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace a a taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba haka bane abinda kafiran nan suka faɗa mu ba mu saukan maka da alqur'ani dan ka shiga cikin kunci da gajiya ba kenan anan ashqa'u wannan shaqa kenan zai zo da ma'anar diddu sa'ada kishiyar rabauta kenan Imam al-Qurtubi yake cewa a tafsirinsa wa aslu shaqa'i fil lughati al-ana'u wat-ta'ab kawai kenan dai magana farko din nan dai zamu koma mu ba mu saukan maka da wannan alkur'ani ba don ka shiga cikin kunci saboda sun ƙi imani da shi ya zo a riwaya wata rana da abu jahal da annadur bin al-haris sun gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakar magana abu jahal da annadur bin al-haris suka ce innaka latashqa li'annaka tarakta dina aba'ika kana cikin wahala da kunci me yasa saboda ka bar addinin iyayenka da kakanninka shi yasa kake cikin wahala wai ake ga annabi to shine Allah ya nufin ya masa raddi ya musu raddi Abu Jahal da Annabi bin Haris mu ba saukar da wannan alkur'ani ga annabi akan wannan abin da ku faɗa ba a wata riwaya jibrilu ya samu manzon Allah lokacin yana sallah da daddare kafafuwan sun kumbura suka yace da shi jibrilu yace ya rasulullah abka ya la nafsi ka sauƙaƙa wa kanka ranka fa inna laha alayka haqqa ranka ma yana da haƙƙi a kanka ma anzalna alayka alqur'ana ba mu saukan maka da alqur'ani dan ka gajiyar da kanka ba a cikin ibada ka dandana wa kanka mashaqqa الفاتحة وما بئس إلا بالحنيفية السمحة هكا إمام القرطبي يفدا سمي معنى ونن سوكر مكد القرآن إلا تذكرة لمن يخشى إن الله تعالى أنزل هذا الكتاب وبعثه وبعث رسله رحمة الله تبارك وتعالى ya saukar da wannan alkur'ani ga annabinsa ko sauran manzanni don tausayi kuma su yi gargadi ga wanda yake jin tsoron Allah tazkiratan wa'azi ne alkur'ani wanda duk ya ji shi zai amfana zikiri ne alkur'ani fi bayani halalihi wa haramihi illa tazkiratan liman yakhsha anan abin da suke cewa shine duk mai tsoron Allah alqur'ani yana ƙara masa takawa in ya karanta shi kuma yana daukan sa ababi na wa'azi kenan wannan hikimar ita ce ta sa aka saukar da qur'ani dan wa'azi kuma wannan yake nuna cewa malamai duk wanda za su yi wa'azi to a sa qur'ani a gaba hujja alqur'ani a ja qur'ani ai bayani تذكرة موعظة وأذيني تلين لها قلوب من يخشى إقابها wannan wa'azi na alkur'ani yana sauƙaƙa yana tausasa zuciyar wanda yake jin tsoron ukubar Allah wa yakhafu azabullah kuma yana jin azabar Allah wa yarju thawabuha kuma yana son Allah ya bashi lada tunda haka ne ka je ka ci gaba da isar da saƙo ballig risalat rabbik ka je kai ta wa'azi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id innama anta munziru man yakhshaha kai mai gargadi ne ga wanda yake jin tsoron tashin alkiyama sannan Allah ya bayani yace tanzilan min al-arda was samawati al-ula shi alƙur'anin nan abin saukarwa ne shi ne tanzil mansubun ne bi fi'ilin mudmarin dalla alaihi qawlu ma anzalna ma'ana nazzala hada alquran tanzilan mimman khalaqa al-arda allati na'ishu alaiha wanda ya saukar da wannan alqurani shine wanda ya halicci ƙasa mimman khalaqa al-arda ƙasar da muke rayuwa a kanta sannan kuma shine wanda ya halici as-samawati al-ula sammai al-ula al-murtafi'a madaukaka madaukakiya sammai madaukakiya ko madaukaka al-ula jam'i ne na al-ulya kaman kubra da da da da da da da da, da kabir ko da kibar kaman sugura da sugar ko sigar ko sagar Allah kuma ya yabi wato zatinsa bayan wannan bayani ya yi bayani shi sauka da alkurani to sai kuma ya yabi zatinsa ya ce arrahmanu mana Allah shi ne arrahman alal arshi stawa ya daidaita akan al'arshinsa arrahman istawa alal arshi mulkuhu tsabar mulkin ubangiji tabaraka wata'ala ya sa ya daidaita akan al'arshin sa ganin mulkin sa wani irin istiwa'i istiwa alladhi yaliqu bi jalalihi wanda ya dace da girman Allah bila kaifin aw tashbihin aw tamthil ba mu cewa kama kaza ba mu ainihin wato sifanta shi da kaza Imam Malik yace al-istiwa ghairu majhul daidaituwa dai ba wani abu ne ɓoye ba an san shi amma alkaifu yaya Allah ya daidaita akan al'ashin ghair maqul ba za a iya gane shi ba don sai shi Allah shi ya san iya girmansa kuma amma al'iman bi wajib imani da Allah ya daidaita akan al'arshi din wato wajibi ne za mu zo mu bayani insha Allah akan istiwa'i sati mai zuwa bit tafsil insha Allah da rai da lafiya amma dai ku sani cewa a wannan ayar Allah ya yi bayani yana sama kenan shi ne saƙon farko da nake so na dasa shi a cikin zukatanku amin Allah ya daidaita akan al'arshinsa Allah a sama yake ba wanda zai ce ma al'arshin Allah a ƙasa yake kuma ba wanda zai ce ma al'arshinsa a- a ko'ina yake aina al'arsh fi sama a saman ma ba wannan ba ba waccar ba ba waccar ba saman saman bakwai a saman bakwai din ma akwai ruwa a saman wannan ruwan a nan gadon mulkin Allah yake yaya girmansa wallahi ba mu sani ba dan ba a gaya mana ba amma wallahi akwai shi ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية akwai al'arshi kuma a nan ya daidaita da zatinsa ta yaya ta ƙaƙa faɗi mita tsawo ba mu sani ba don ba a gaya mana ba abinda Allah ya faɗa shi za mu faɗa shi sa abin mamaki dunalar ma je duba a cikin alkurani sai da Allah ya ta ambatan al-istiwa al-istiwa akan lafazin al-arsh al-arsh al-arsh wuri wuri wuri aya aya sun kai 21 saboda muhimmancin wannan kadiyar don Allah ya san za ku zo ku yi jayayya wai a a zo to yana yana sama a masa makani a to ko ina din ba makani bane ba kuma kai ka ce Allah yana ko ina ka ce mutane Allah yana ko ina kuma in ka zo addu'a sai ka daga hannu Allah ka ba mu ruwa Allah ka ah, ya ka daga hannun ka sama ya ba mu ga kai haka ba in ka zo sai ka ce Allah ka ba mu Allah ka ba mu kana kewaye mu kuma sai mu ce wani noti ne kwance a kwakwalwarka a nan a ku- a ka- a kanka ko dan yaro karami wanda bai je makaranta ba yanzu wannan yaron in zan tambaye shi ina Allah yake wallahi cewa zai yana sama bai je ya karanta qur'ani ya haddace ba bai zama dan izala da aka ciccusa mai ra'ayin ba gashi nan ba haka suke faɗa ba an ciccusa musu ra'ayi kaza inda tana magana cewa za ta yi Allah a sama yake ko kurma kurma kurma in ya zo rantsuwa yake "Ha, ha, ha." ba haka bane ba aka ce wata rana wani kafiri ya sha duka ya ya ci wahala suka ba shi kashi yadda ku ya ce na ransa da Allah arne ne mace na ransa da Allah ya haka ina Allah yake to arne ma yadda Allah yana sama sai kai dan bid'a baka yadda Allah yana sama ba abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu ladan wanda muka yi na kuskure Allah ya mana afuwa insha Allah sati mai zuwa akan wannan